tun a shekarar alif tara da shida ne dai majalisar ta ɗinkin duniya ta fito da wannan doka ko kuma yarjejeniya na ganin an kawo ƙarshen mallakan nukiliya a duniya wato bayan yakin duniya na biyu inda ƙasar amurka ta sakawa ƙasar japan makaman na nukiliya har sau biyu a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawar da makaman nukiliya nukiliya a doron kasa don haka ya kira ga ƙasashen duniya daban-daban da su ƙara ƙaimi wajen ganin sun ba da gudunmuwarsu na kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a duniya to sai dai kuma wannan biki na bana ana yin sa ne a daidai lokacin da ake tashar baka tsakanin ƙasar amurka da kuma ƙasar koriya ta arewa a sakamakon tashar bakan da ke da nasaba da mallakar makamin nukiliya da ƙasar koriya ta arewa ke da shi yanzu kama dai wannan kace na ce na ci gaba da ta da jijiyoyin wayan kasashen a inda sauran kasashen duniya kuma ke ci gaba da ba da hakuri da kuma ta da hankalin sauran al'ummar duniya yasi na majalisar ta ɗinkin duniya da ya nuna cewa akwai makaman na nukiliya har dubu goma sha biyar a kasashe daban-daban musamman ma dai kasashen da suka ci gaba kasashe irin su amurka da rasha da ingila da faransa da china da Indiya da kuma pakistan dukkanin wayannan kasashe sun mallaki makamashin makamin na nukiliya to ko menene ma makamin na nukiliya tambayar kenan ta newa dr babangida washe wushishi wani masanin kimiyya a najeriya nuclear energy makamashi ne da ke nucleus na atom wato yana saka tsakiyar atom kenan to shi kuma atom wato ƙananan barbashi ne wanda ke cikin kowane halitta ko wani abu dai a duniya misali haka so kuma akwai makamashi sosai a sanadarin da ke rike da su wayannan atom amma kuma kaza a samu wannan makamashi da ke rike da atom sun sai an yi abubuwa guda biyu na farko shine ake kira fusion wato idan aka hada atom da atom saboda a samu babban atom ko kuma idan aka raba atom saboda a samu kanana kananan atom wanda shi ne ake kira nuclear fusion so uranium kuma shi ne sanadarin da aka fi amfani da shi wajen samun makamashi daga nuclear ah, saboda saukin rarraba atoms da ke cikin uranium kuma akan samu uranium a kasashe kamar misali Niger a Najeriya ma akwai rahoto da aka ce kamar za a iya samun uranium a adamawa taraba bauchi kano da cross river to kowane illa makamin ke da shi tsakanin kasashe ganin yadda hankulan duniya ya tashi sakamakon cece kucin da ke gudana yanzu haka tsakanin amurkan da kuma kasar korea ta arewa ga dai malam bashir ahmad usman yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina akan fassara wannan makami a matsayin wato makamin kare dangi a kare dangi wannan na nuna makami ne wanda ba kadai wanda abin ya shafa ba yakan bin zuri'arsa sama ko danginsa ba kuma inda kadai aka jefa makamin yake wato ainihin samun tasirin wannan makami ba yakan yaɗu wato a duniya baki ɗaya ko kuma wurare masu tsananin nisan gaske makamin kai haifar da tarsatsin wuta da mummunan hayaki mai makara na guba da wato kone jiki da tarwatsa wato ainihin yanayin al'umma to sai dai kuma duk da illan da mallakan makamashin nukiliyan ke da shi a duniya a waje ɗaya kuma ana amfani da sinadaran na nukiliya wajen ayyukan kimiyya da fasaha da kuma magunguna musamman ma dai a asibitoci kamar da dr babangida jibrin masanin kimiyya ya min karin haske amfanin shi shine ana iya samun wutan lantarki um, daga nuclear energy ana kuma amfani da shi a asibiti misali akan wanke akan yi amfani da radiation daga nuclear energy wato hasken wutan da ake samu daga nuclear energy saboda a wanke um, kayan da aka yi amfani da shi a asibiti misali wajen tiyata da sauransu sannan kuma aka amfani da shi a wajen maganin kansa sannan kuma shi wannan radiation din akan yi amfani da shi a x-ray wannan x-ray da akan yi idan aka je asibiti wato saboda a ga yadda yanayin kasusuwan ɗan adam yake ko kuma MRI scan wato wannan wani sabon technology ne da aka yi amfani da shi saboda a ga misali idan mutum yana fama da yanzu dai a inda ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin ƙasar amurka da kuma koriya ta arewa fatan majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran ƙasashen duniya shine na kawo ƙarshen mallakan makamashin nukiliya ko makaman nukiliya tsakanin ƙasashen duniya babin ya jibrin murya amurka daga lagos